بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan yammaci na lahadi na ashirin ga watan juma'a da al'akhirah a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 20 ga watan hudu shekara ta 2014 miladiya alhamdulillah mun haɗa wannan masallaci ne da ke nan go cikin garin mina domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na shekul islam wa mujaddidu da'awat tauhid الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أجياء malam ya mana bayani kan abin da ya shafi babu tafsiri tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah da ya kammala bayani kuma ya ce sauran babi ɗin da za su biyo baya sharhi ne da ƙarin haske na wannan babin da muka karanta wanda ke babin ya mana bayanin zunzurutun yadda ake kaɗaita ibada ga Allah maɗaukin sarki wanda yake yanka nau'i ne na ibada tawakkuli nau'i ne na ibada dogaro nau'i ne na ibada inda yake malam ya kawo mana misalai da dama a ciki har ya kawo mana aya farko ta aya da ke cikin suratul isra'i kenan cewar ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila cewa ko wanda suke bauta ma mala'iku suke bauta ma annabawa suke bauta ma salihan bayi dan suna da kusanci alhalin su ma annabawa da mala'ikun suna neman kusanci ga Allah madaukakin sarki to a yau babi na shida kenan mala yace babun mina shirki lubsul halqati wal khayti wan nahwihima ya raf'il bala'i aw daf'i qala rahimahullah babun wannan wani babi ne min shirki yana cikin nau'uka na shirka min at-tabi'idiyya kenan ma me bada ma'anar al-ba'd shirki yana daga cikin nau'i na shirka lubsul halqa sanya halqa ina ka ce halqa rataye wani abu kamar yadda ake rataye tsohon silin ko kwabo ko huji mai kwabo abin nan ko kwabo mai huji kun gane wannan da ke ko shi ne alhalqa sai a rataya shi a wuya wal ko kuma zare sauran wannan zaren fari ne ko baki ne ko kaɗin makauniya ne ko kadin makafi ne ko ma dai wani irin zare a rataya shi wannan hauhi ma da makamantan waɗannan abubuwa guda biyu tunda malam abubuwa biyu ya faɗa mana ya faɗa mana alhalka shi shine duk abin da za a rataya a wuya wanda yake ba wai a rataya shi ne dan ado ba a abun wuya da mata suka sa sun sa dan ado ne shi sa ya kawo ta'alil li raf'il bala'i aw daf'i shi ga waɗannan sun sa ne lizina saboda ado to duk wani abu da za a rataya tsawon wannan abun kwabo ne wanda yake fa kwabo yanzu ba a kashe shi ko sulai ne ko bangala ce aka rataya ta a wuya wal khayt ko zare za a ga zare wani a ne kuduri amma na a tuttuka shi a tuttuka shi a tuttuka shi zare ne zuzurutun shi babu laye a jiki zaren ne gundarin zaren shi ake rataya ma yaro a kugu ko a rataya ne a wuya ko a rataya ne a hannu ana yin wannan zaren wani lokacin ya zama fari wani lokacin ka gan shi baki wani lokacin a ce tufkar makauniya ma'ana wacce makauniya ta kaɗa da sauransu sai mana yace wa nahwihi ma da makamantansu ma'ana makamantan alhalka da makamantan alkhair wanda yake suna da yawa kenan akwai wanda yake su wuri suke sawa kaga duk yana karkashin wa nahwihi ma da makamantansu za ga wuri yasa ko wuri yasa a hannu ko wuri ta sa a hannu ko wuri aka sa mata a hannu akwai kuma wanda yake a'a wani kashi ne na magi kashin mage ake sawa ko kashin kafa ko kashin wani abu shi ake sawa wasu kuma a'a abin nan haƙori ne za a gani haƙorin zaki ko haƙorin kura musamman kaɗan mai ganye ji wannan labarin komai yana da shi za a ga a ce akwai haƙorin kura akwai haƙorin damusa za a ga ana sanya ana ɗaura ma yara waɗannan leraf il bala'i domin neman ɗaukewan bala'in da ya afka bala'i da ya afka ko dai zamana yaro yana fama da fitsarin kwance a daidai lokacin kaga bala'i ne ba a so da ko kuma ya na yana fama da zazzabi a ce ai an sa hannu an sa hannu daga waje kun ga ko a ce sanyi ne da dai wasu abubuwa da yanzu yaro ko babba din yana cikin wannan halin sai a ɗaura mashi wannan da fatan da ƙaunar cewar wannan cutar za ta ɗauke au das'ihi ko kuma ingije shi kafin ya iso ma'ana rigakafi ma'ana a ce an sa wannan ne don gudun nan gaba kada abin ya kusanto shi ne ma'anar dafi'ihi injije shi kafin ya iso rafi'ihi ɗauke shi bayan ya iso manya-manyan abubuwan da ke faruwa za a ga an yi waɗannan ba sa huce haka ko kuma ka ce za su iya komawa zuwa ga ko dai a ce maganin sanyi ko a ce maganin baki ko a ce maita maganin mayu kaza kaza kaza maganin mayu kaza kaza kaza maganin baki kun fahimci waɗannan da kyau shi sa malam ya ce babun wannan babu ne mai zaman kansa da zai yi bayani nuna shirki yana daga cikin nau'uka na shirka lubusul halka sanya wannan abin da aka rataya wannan zaren wannan silai din da aka huda shi aka rataya ma yaro a waje a wuya sanya shi yana cikin nau'in shirka haka ma zare a sanya shi duk nau'uka ne na shirka hakan nan a sa shi da niyyar ya ɗauke bala'in da ya zo ko kuma ya ingije shi kafin ya iso shi yasa haka ne. rahimahullahu azza a cikin sulamul wusul ila ilmul usul yake cewa wa man yasik bi wada'atin au nadin au halqatin au a'yunil zi'abi aw khaytin au udun min an-nusuri aw watrin aw turbatil quburi li ayi amrin ka'inan ta'allaqa wakkalahu Allah ila ma sai ya ce wa man duk wanda ya dogara ya tabbatu ya kudirce a zuciyarsa bi wada'atin da wuri ya ɗaura wuri a wuyansa ko a ƙugunsa ko ya ɗaura ma yaro ko ya ɗora ma babba ya dai sanya wuri aunadi ko kuma ya sanya haƙori haƙorin zaki ko haƙorin jiwa ko haƙorin damusa ko haƙorin kura duk da waɗannan haƙoran au halqatin ko kuma ya rataya wani abu wanda yake suna yi duk suna ciki abin da zai ba faɗi laya ba dan babunta daban ne amma laya duk suna ciki tunda ya gaje ta ma rataya ta aka yi uku kenan au a'yinu zi'ab ko kuma ya sanya ido na kura ya wani ka ga an ce to wannan sai ya sa idan kura ko idan zaki ko idan damasa ka gan shi ya rataya mishi hudu kenan au khaytin ko kuma zare a ɗaura ma yaro zare biyar kenan au uduin minan nasuri ko kuma wata gaba daga cikin gabar jikin kyanwa mage au watarin ko kuma abin da ya shafi baka kwari da baka akwai camfe canfe da ke da alaka da shi ko idan ya lalace ko idan an yi musabaka da shi ya yi kaza sai a ɗauki wani abu na jikin kwari da bakan a rataya shi ko a canfe waɗansu abubuwa da shi shi ne awatarin kenan auturbatul qubur ko kuma ƙasar kabari a ɗebo ƙasar kabari a jika a sha a ce ko za maganin ciwon ciki sai dai zai ƙara ma ciki ciwo kun fahimci wannan da kyau ko ko ka ga mutum ya ɗebo ƙasa daga makka ya je ake haji maimakon ya je ya karkada jikin shi daga tauhidi ma'ana ya je da tauhidi sai ce ya ɗebo ƙasar maka ya tuni ne ya ɗebo ƙasar maka a ciki ya yi hadisa kullum ce ko ya ɗebo ƙasar kabari ya jika kabari wato mu gode ma Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kawo mana bala'in kabari a nan yankin sosai da sosai ba ku lura na yi amfani da lafazin sosai da sosai amma lalle ilalla duk wanda ya je wuraren da ake da hubbara hubbare zai san lalle ilalla akwai bala'i na kabari kaga wani yana lasa wani yana ibar ƙasa wani yana birgima a kai kaga a shi kenan zaka fahimci wannan babu yana da alaka da babin na mai karanta jiya shi wanda ke cikin kabarin shi ma yana neman kusanci ne ga Allah ulaika allazina yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma suna neman kusanci ga Allah madaukakin sarki to ya ake kai kuma yanzu kake neman kusanci gare su ka nemi kusanci da zuwa wanda su ma suka nemi kusanci da shi mana to duk waɗannan al'amura nau'i ne na shirka domin ka fahimci wannan da kyau babu wani wanda zai rataya ma ɗan shi wannan abin daga baya a ce abu kaza ya faru ya ce Allah ne ya kiyaye ba tare da ya jingina wannan abin ga wannan kiyayewar ba ga wannan abin da ya rataya a wurin yaro ko a kungonsa wannan banda cututtukan da suke faruwa tare da yaro da wani yaron an rataya mashi a wuya sati ɗaya sati biyu yana ƙara giɓa suke yi sosai sai ga wani yaron har ya fara shaƙe shi a wuya har ya fara mai zane a wuya kaga wani yaron abin da aka sanya mai zaren a hannu cikin ƙanƙanin lokaci har dantsan shi ya cika wannan ba wai shi ne sanadiyar abin da ya haramta da shi ba amma dai zuzurutu wannan abin haramun ne kuma kare haramun ma malam ya ce mini shirki yana cikin nau'uka na shirka duk abin da aka ce shirka ne shi wannan daban yake Don baya cikin kabira shi ne gaba akan kabira shi wannan Allah ta'ala baya yafe shi ga duk wanda isa rana alkiyama da wannan a cikin asusunsa a cikin aljihunsa sawan shirkul asghar ne sawan shirku al-akbar ce in dai shirka ce Allah ta'ala bai yafe ma mutum ita inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha abin da yasa mutane suke waɗannan abubuwan shine neman magani duk wanda ka tambaya zaka ce neman magani yake shi kuma sanadiyya hanyoyin magani hanyoyi ne guda biyu akwai sababin shar'i akwai sababin qadari akwai sababin shar'i sababi da Allah ta'ala ya shar'anta shi sababi da Allah ta'ala ya shar'anta shi shar'antacce shine mutum ba shi da lafiya ya karanta al fatiha kaga wannan sababi ne shar'i mutane na ta harbu wani an karanta ya fatiha ya samu sauki kun lura da kyau mutum ba shi da lafiya ya taɗa wurin ya ce Allahumma inna a'udhu min sharri ma ajidu wa uhazir kaga wannan sababi ne shar'i wannan halas malas ne ɗaya kenan sai sababi kadari wanda yake waɗansu abubuwa ne da tajarib suka haifar da shi kamar a ce nau'in abu kaza da abu kaza da abu kaza in mutum ya sha yana gurɓata ne ciki zai fara zawo a nan sanani ko kuma nau'in magani kaza abu kaza da abu kaza in mai zawo ya sha to yana rike shi kun ga waɗannan abubuwa tajarub yau da kullum ne ya haifar da su yasa ya kusa aka gani sai aka kira da suna magani asalin shi ma gani ku gwada ma gani zai yi ko ba zai ba to daga nan sai ake ta cewa magani magani amma azalin shi ma gani sa kuma ka lura da kyau ka ga likitan ya rubuta maka magani sai ka dawo bayan kwana kaza don ya zara in wannan bai zai sake rubuta maka wani ma kaga har yanzu dai yana na amma gani ne bai gama zama magani ba <laughs> kun lura da wannan da kyau ko to dole ne ya zamana waɗannan abubuwan da muka ambata na farko shari'a ba ta tabbatar da su ba na biyu ta tajarubun ƙadari bai tabbatar da shi ba cewar ana ɗaura laya a tsira ana wannan duk ƙazantar jahiliya ce da ake musulunci ya zo sai ba a yarfar da su ba in ana maganar laya laya tana nan tun kafin zuwa musulunci umaru al yana ya mutu kafin hijira da shekara hamsin ko makusancin haka ma'ana dai bai riski ma bi isa ba bai riski ta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yake cewa fa misliki hubula qad taraktu wa murdi'in fa alhaytuha an zi tama'in muhawwali yace fa alhaytuha sai na shagaltar da ita an zi tama'in ga yaron da yake da layu kasan kasan a jahiliya baka raba yaro da layu an ɗora ne wannan maganin baki an ɗora ne wannan maganin mayu an ɗora ne wannan maganin sanyi Ka ga yaro kamar mai nakiya da garma kana ganin mai nakiya da garma ba layu ne gaba ɗaya a jikin shi ba ga yaro ya zama kamar mai nakiya da garma to wannan abin da tana karanta wani baitul umarul qis ya nuna mana tun kafin zuwa musulunci akwai harkar laya kun fahimci wani yana cikin abubuwan da ba wai musulunci kan ma mutum ya jingina ta da musulunci don tana nan tun kafin zuwa lato duk waɗannan abubuwan suna ciki tsaraka sai mutum ya haka shi sababi abubuwan da yake sabab sanadiyya na samu waraka ya kasu mutane sun kasu kashi uku akan shi kashi na farko waɗanda suka kore babu wani abin da yake sababi shi yasa suka kore hikimar ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan kuma su ne asha'ira ash'ariya da jabariya sai ga ya ce shi babu ruwan shi babu wani magani da zai sha yadda cutar ta zo haka za ta tafi ba kuma ya faɗi wannan ne akan hadisin ukasha ba ga wanda an akan hadisin ukasha ne ya yadda da maganin yana tasiri amma dai shi yana son shiga cikin mutane dubu saba'in to shi wannan kwata-kwata yana da ganin cewar magani ba tasiri wanda ke ya saba makarantarwar musulunci kuma za a ga ɗaiɗaikun su cikin mutane shi sa za ka ji yana cewa yana bauta ma Allah ne don yana Allah ba yana bauta ma Allah ne don kwaɗayin rahama da tsoron azaba ba saboda ya kore hikima kuma wai yana ganin wannan shine tauhidi ga zama tauhidi kenan ko kuma tafsiri barna kenan kuma irin su ne za ka ji ana cewa ilimin tauhidi bi ake sannu sannu ba a zurfi in mutum ya zurfi a ilimin tauhidi sai ya hallaka to haka ba a ya za a ce mutum ya a ilimin tauhidi ya hallaka sai dai irin wannan abin da ya kira da sunan tauhidi to waɗannan sai suka kore sabuba, suka sanya laifi da kafirci ba sanadiya ne na shiga wuta ba a to ne sanadiya shiga wuta suka sanya biyayya ga Allah da bin tafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba sababi ne na shiga aljanna ba to me sababin shiga aljanna bayan wa nudu an turkumul jannata muha bima kuntum ta'malun saboda kaga wannan sai suka inkarin sababi sai suka inkarin kowanne irin sababi na biyu sai suka tabbatar da kowanne irin sababi saboda da wannan Allah iya da shi da wannan bai dade da shi ba da na layu da na komai suka tabbatar da shi wannan kuma sune sufai da maka abin ne ya faɗa ko ah, imamu sayyid ya ce sharhum sufiyatun wannan kenan sai kuma tsakan tsakiya wanda yake suka tabbatar da abin da shari'a ta tabbatar da na sababi suwa kenan kai tsaye ka fahimci wani ahlus sunna ne sun tabbatar da abin da ya tabbata a shar'ance na sababi ba tare da dogoro akan cewa shi ke warkarwa ba a'a ubangiji subhanahu wata'ala ne yake warkarwa ta sanadiyar wannan kuma wannan abin ya tabbata a shar'ance wannan shine abin da ake so mutum ya fahimta akan wannan amma waɗannan abubuwan da aka nasanta su shari'a ba ta tabbatar da su ba amurin ƙadari bai tabbatar da su ba shirkiyat ne da kufuriyat abubuwa ne na shirka da kafirci shine mutane suke suka runguma da su kuma abubuwan da zai nuna maka wannan da dama sai ga inda ilimi iyawa yawa ba na ake samun wannan ba inda ilimi i karanci za ga can wannan yake sai da inda addini za ga inda ilimi iyawa yawa nan ne ya kamata a samu wannan saboda ka dole mutum ya kiyaye dole mutum ya kiyaye za ga ana tabbacin yara ya fi tsanani a yara amma har cikin manya akwai ta ina har cikin manya akwai za ga mutum alhamdulillah ya fara aikin gwamnati ne sannu a hankali lokacin da ya fara zama wani a cikin gwamnati sai ga yanci tufa ka tashi tsaye kana da mahasada kana da magabta to da din da ya shiga tun bai zama wani abu ba shi da su to amma yanzu ake a dinga tsotsar jininsa in ya karba albashi ya dinga turawa in ya karba ya dinga aikawa saura ka sai ga mutum wai wata kila ma yayi digiri na ɗaya na biyu na uku har digirin digirgir amma ga wani wanda ba a rabu ba boko shi yake juya shi shi yake cewa ya tafi shi yake cewa ya daga tafiyar shi yake cewa ya kaza hakan nan ka samu alhaji ya nemi kuɗin shi tun yana ɗaukan albasa ana fi ya tsere biya kuɗi a ta rikici kan cika kuɗi har ya zo ya zama abin da ya zama yana da motoci yana da shaguna yana da karaka yana amma ba zai iya sayan babur ba sai ya sai ya tuntubi wanda ikirar sunan malaminsa sai ya bashi izinin ya saya ko zai sai fili ko zai sai mota sai ya bashi izinin ya saya sannan ya saya saboda Allah ana samun wannan ciki maza ko ba a samu dan galibi ma kai sai mutum ya dauka ko mata ne su da mata matsalar shine su mallaki miji sai abin da ta ce shine kawai babban tashin hankalin mata kun lura da wannan da kyau ko to sai ta ce ba abinci ba abinci sai aka shi ne ta sai da wannan ta sai da wannan ta sai da wannan kuma ku lura da kyau akwai agent din bokaye sosai da sosai a cikin al'umma ai akwai wani malami ya bayyana ka abin nan nashi kamar yankan wuka daman ya gama jin cikin ka ko ya gama jin cikin ki ya riga ya gama fesa mai da mutum ya je dan ba zan ce da kaji ba da mutum ya je sai ce a kai ne wani na wuri kaza na wuri kaza mai kaza mai kaza mai kaza shi kuma sai ce a ah, kaga fa da kaje zai faɗa maka sunanka alhalin wakilin shi ne ya riga ya faɗa suna da duk CV na ya riga ya gama karanta mai allah salamatu wal afiya da ka sai mu ce waɗannan al'amura na uka ne na shirka sanya abin a wuya sanya ah, alhalqa sanya alhalka duk abin da yake wani abu ne aka rata shi ko kwabo ko zinariya ce ko tagulla ce ko azurfa ce don za ga wani abin wani zobe ne ko na tagulla ko na azurfa rarakacce shi za a naɗa sai a sama yaro a wuya duk waɗannan abubuwa na uka ne na shirka malai ce ana sanya shi ne li raf'il bala domin ɗauke bala'in da ya afko aw daf'ihi ko kuma injije shi wa qawli ta'ala qul ara'aytum ma tad'una min dunillah إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وقول الله تعالى دفدن الله سبحانه وتعالى ديتي قل يا كوانا النبي من درجة كتشي أفرأيتم ينزشين كنغا ما تدعون من دون الله duk abin da kuke kira kuke bauta ma koma bayan Allah in arada ni Allah bi turri har in Allah ya nuface ni da wata cuta hal hunna kashifatu durri shin waɗannan abin da kuke bautawa ɗin kuke kira za su yaye cutar da Allah ya nuface ne da su eh a'a ba za su yayi ba su ma sun san ba za su yayi ba to haka kenan waɗannan abubuwa da mutum ya rataya ko ya sa a hannu duk wani abubuwan da mutum ya rataya duk yana ciki in Allah ta'ala ya nufaci mutum da wani abu waɗannan abin za su kare shi za ga abin fa ya kai ba ma har a wuya ba har a zaure ana sawa a sami kahon eh, ragon layya na dama ko na hagu ka ji kahon rago wanda yake an yanka ragon bai kare kanshi ba an babbace shi an yi kaza shi ma ragon da ya kahon da yana da wani amfani da za a yi da shi ba yawa ba da an yi amfani da shi ya shiga kan ya shiga hannun yara da ya shiga hannun yara aka babbace shi aka zo aka cire kuma shi ne za a zo a rafi a gida yana maganin barawi yana maganin kaza yana bayan ya sace mutum imani ko mai rage saboda al'amuran suna da hatsarin gaske al'amuran nan suna da hatsarin gaske wani za ga ya sa a cikin mota kada a sace ta bayan an riga an sace min imani gaskiya wani a jikin babur wani a jikin keke wani a jikin kaza wani a jikin kaza wani a jikin kaza al'amuran nan suna da tada hankali shi wannan abin da mutum ya rataya idan Allah ya nufaci mai wannan abin da wani bala'i wannan abin zai kare shi a'a ba zai kare shi ba haka ayar suratul ikhlas ta faɗa suratul zumar قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزئها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنكر وانا حديث لك عمران بن حسين الله تعالى قال مش يدع أن النبي صلى الله عليه وسلم lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lamma ra'a rajulan fi yadi halqa lokacin da ya ga wani mutum a hannunsa akwai wannan halka wannan ƙuduri wannan ɗauri wannan race wannan abu da ya sa a hannu min sufura min sufurin an yi shi ne da tagulla tagulla aka naɗe mai a hannu tagulla aka sa zare sai aka ɗaure ta hannu faqal sai yake Allah ya ce ma hazi wannan kuma menene qal sai ce min alwahina ya sanya ta ne domin ta zama ciwon yana fama da ciwon gaba an an alwahina shine maragul abu ciwon dantse irin wanda ake cewa ko ciwon sanyi ko sanyin kashi da sauransu duk za ga ana ta sayar da irin waɗannan a bakin jijigo a ci maganin sanyi ne maganin sanyin kashi maganin kaza maganin kaza sai a ba mutum gulla ko a bashi wani abu duk ya ɗaura a hannu sai ce min alwahina ya ɗaura ta ne saboda sanadiyar ciwon hannu da yake da shi faƙal sai mazala ce in eh, ha cire ta sai ba da ta'alil ɗin da ya sa ya cire ya ce fa inna la taziduka illa wahana ba abin da za ta ƙara maka sai damuwa kun gane ko kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amfani da wani tsagi na wancan lafazin ba abin da za ta ƙara maka sai damuwa sai ɓacin rai kuma ka lura da kyau mutumin duk da wanda ya riga ya cike ya cika jikin shi da waɗannan layu ɗin da waɗannan abu da guru ɗin da kambu ɗin da waye da waye da waye za ga kullum cikin tashin hankali yake ya fito da kaza bai fito da kaza ba ya fito da kaza bai fito da kaza ba a ranar kai kuma daman ƙa'ida addu'ar fitowa gida ce ka riga ka karanta ta addu'a shiga gida ka riga ka karanta ta tafiya za ka yi ka riga ka karanta addu'ar tafiya fa ka lalle kai lau mutta inda ka mutu wa hiya alaik wannan abin yana tare da kai ma aflahta abadan ba za ka taba rabauta ba har abada kun kaga shi yasa ce in ya cire ta ba abin da za ta kara maka sai damuwa inda ka kenan ya auna arziki ya auna arziki domin ya cire ta ya auna arziki ya je inda karatu yake duk in duk lokacin da mutum yi kusa da karatu to lokacin da zai nisa da jahilci duk lokacin da mutum yi nesa da karatu to lokacin da zai kusa da jahilci so da a koda yaushe za a ga mutum a awa 24 za a ga lokaci ka ya dan yi balas zuwa ga ilimi wani lokaci ya dan yi balas zuwa ga jahilci haka rayuwa take ka bara ba ta dabi in dai mutum ya rage zuwa karatu to za ga yayi kusa da jahilci kuma jahilci ba abin da bai sawa tsoraka da i kusa da karatu sai ya amfana ka cire na ɗaya ba abin da za ta kara maka sai damuwa na biyu inda ka mutu kana da ita da ba za ka rabota ba har abada a kenan ka ga nau'i ne na shirka dan shirka wata ke sa mutum ya rasa arzikin lahira har abada وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من tanimatan تميمة فلا أتم الله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لا وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وله كما ينادى رواية شيء إمام أحمد بن حنبل dan kaga wancan hadisi yace rawahu ahmad bi sanadin la ba'sa sai yace walahu kuma yana da wata riwayar shi ahmad bin hanbal a cikin musnad kenan an uqba bin amir radiyallahu an daga uqba dan amir Allah ta'ala ya kara mashi yadda marfu'an hadisi ne marfu'i ma'ana hadisi ne da salama sallallahu ya faɗa ko ma udifa lin nabi marfu wa ma li tabi'in huwa al maqtu annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garshi ce man ta'allaqa tamimatan man duk duk wanda ta'allaqa tamimatan ya rataye laya duk wanda ya rataye laya mace ko namiji fala atamma Allah la to kada Allah ya cika mashi abin da yake nufi wannan kaga du'a'un alai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare ya faɗi wannan ci duk wanda ya rataya laya tanimatan laya na kira fi siyaqi shar, kun gani na kira fi siyaqin shar ita ma ta um wan nakiratu fi siyaqin nafi tu'til umma aw siyaqin nahi wannan wannan siyaqat kenan hakan nan ma siyaqi shart tufidu al umum man ta'allaqa tanimatan duk wanda ya rataya laya fala atamma Allahu la kada Allah ya cika mashi abin da yake buri wa man ta'allaqa wada'atan duk wanda ya rataye wuri shine wada'a wanda ya rataye wuri mace ko namiji ba ga su da wuri a hannun dama wuri a hannun wani mahara kafa za ga ana ta sawa nasu Allah salamatu wal afiya fala wada Allahu la to wannan kada Allah ya bashi kada Allah ya bashi eh kada Allah ya bashi zama wada wada ya bari ma wadda aka rabbuka kuma qalla ka bai kyale ka ba to wannan kada Allah ya mana dai Allah yadda ya ga dama da shi nasu Allah salamatu lafiya wa fi riwaya a wata riwayar man ta'allaqa tamimatan duk wanda ya race laya faqad ashraka to hakika yayi shirka to duk ga wannan nan ta'allaq ratayawa ya rataya a wuyansa ya rataya a hannunsa ya rataya a ɗakinsa ya rataya a saure ya rataya a mota ya rataya a ta sahu keke na ya rataya ina ne duk wanda ya rataya ya rataya ma yaro ne a zai ziyarar shi zai mukallaf to amma yanzu ana magana ne kan wanda ya rataya din wa rataya ita ce uwa ko shine uba ko kaka da sauransu man ta'allaka mata fakada ashraf duk wanda ya rataya laya yayi shirka saboda haka sai ka fahimci al'amuran addinin musulunci suna da sauki al'amari na farko addu'o'i akwai waɗanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karantar da ake karanta ma yara tun da su iya magana ba wa kuma bi lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma haka rasulun yake karanta ma Hassan da Husaini wa izukuma ina neman muku tsari da kalimatin lahi ma da kalmo zancen ubangiji subhanahu wata'ala da yake cikakke min kulli shaytan ya kare ku daga dukkan wani shaytani shaytan kaga na kira ne ya samu shaytanin min jini ya hada shaytanin min insi ya hada shaytanin min dawab min kulli shaytanin daga dukkan wani shaytani wa hamma da duk abin da ya shafi butuntunu irin su a ce mujiya ce irin waɗannan canfe-canfe da duk waɗannan kayan gargajiyan da duk waɗannan da abubuwa masu cutarwa duk wa yanzu kuma bi kalimatin lahi tama min kulli shaƙwani wa min kulli ainin lama daga dukkan ido wanda yake zargi Ka ji yaron da bai iya karanta ba kenan sai ka karanta mishi wannan to su miyagun malamai ba za su karanta maka ba sai a ce a kudu a yi wa mutum laya a aura mashi to a yanzu yaran ka guda goma ne kaga yanzu layoyi mai kenan goma kuma kowace laya ɗaya da farashinta to kaga yanzu idan aka biya idan ka karanta musu shi kenan abin da aka ɗora maka ka karanta musu in suka tashi sai a koya musu shi kuma wanda ya iya karanta shi kuma akwai wanda yake karantawa waɗannan karanta su ake yi kaga akwai wanda za a karanta ma wanda bai iya karantawa ba ba a ce a ɗaura mishi ba kuma ya zake nan in ka lura ashe akwai abin da ake karantawa ba barin shi ake yi sakaka ba da aka ce ba za a ɗaura mashi buru ba ba za a sa mai laya ba ba za a sa mai zare ba to ai akwai abin da ake mishi kun lura da kyau ko shi mu wanda iya karantawa akwai abin da ake karanta shi kenan mutum lokacin da zai kwanta bacci ne lokacin da ya tashi daga bacci ne zai shiga kasuwa ne zai fita da duk sauransu akwai addu'o'i da ake karantawa saboda babu wanda iya mutum cewa akwai fitintunu akwai masu hasada akwai masu maita in an ce maita ina nufin tsafi a gargajiya ita ce maita a yanzu a zamanin su ne yan secret court nan da ake da su su da din da mayu wanda ce kowanne ya riga ya san waɗannan fitattunu ne isa kuma ana sallama yake karantawa kullum kafin ya kwanta bacci ya haɗa hannayen shi biyu za mu zo mu yi a babu ruqya darasi na gaba ya haɗa hannunsa ya karanta kulhuwa ya tofa ya karanta falaki ya tofa ya karanta lawas ya tofa sai ya shafo daga jikin shi duka inda hannun shi ya tsaya sai ya sake maimaita su kulhuwa da falaki da nas sai ya sake shafawa dora sai ya sake maimaita na nauke nan na uku in ya shafa to yana cewa har kafarsa shikenan sai ya kwanta to wannan babu wani abin da zai samu mutum a cikin wannan daren haka ne ya karanta ayatul kursi haka ne ya karanta amanar rasul kaga kenan ashe akwai abin da ake karantawa to kamar yadda na faɗa muku su waɗannan ba za su yi ba ba za su koyar da mutane waɗannan ba sai dai sai su kawo za a kulla musu layu saboda yaran su suna mafarki yaran su yana firgici da daddare yana kaza ba su a koya mishi addu'ar ba a to ba za a koya mishi ba sai a ce a koya mishi layin sai ya ta rikici da ku akan cewar ai gashi gashi ai menene a ciki ba sunan Allah ne a ciki ba kaza kaza shi bizinin shi yake karewa inda za ka lura da to shi baya ɗaurawa domin ya iya za ga shi ya daura ba domin ya iya amma mutane ba za a koya musu su su iya ba sai dai a kudin domin a basu an ba uban shi ma ya haihu ya ma suma su ma jikokin haka za a kai saboda su gidan gidansu gidan malamai ne saboda haka komai daga su su su nan kuma gidan ba gidan malamai bane saboda haka babu abin da za su sani na addini na sallallahu salamatu wal afiya wani bin abi hakimin an huzaifata radiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولابن أبي حاتم أقول وارد ابن أبي حاتم أن حذيفة رضي الله عنه لك حذيفة بن يمان الله تعالى قال مشهدا أنه رأى رجلا في يده خيط shi Huzaifatu dan Yaman ya ga wani mutum fi yadihi a hannun mutumin khayqun akwai zare ya ga wani mutum ya sa zare min al-humma saboda zazzaɓi da yake fama da shi fa qata'ahu sai huzaifa ya daddatsa zaran ya kacaccala shi ya tsuntsunka shi watala tala qawluhu ta'ala sai kuma ya karanta faɗin Allah ta'ala da Allah ta'ala ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billah su mutane mafi yawan su ba sa yin imani da Allah illa wa hum mushrikun face suna mushrikai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ma yu'minu aktharuhum billah mafi yawan su ba sa yin imani da Allah hakikanin imani da Allah tsantsa sai kaga sun fada da shirka kuma waɗannan sai na cikin manya-manyan abin da aka jarrabi al'umma da shi yana cikin manya-manyan abin da aka jarraba al'umma da shi kaga wancan an ya arata ne kashi wancan an rata ne kashi wancan an rata mai idan kura wancan an ya mai idan damusa wancan an sa mai kaza wancan an sa mai kaza wanda ke wannan hatsari ne ba karamin hatsari ba kuma yana rage imani su shi ne ce illa wa mushrikun sai suna mushrikai ba sa yin imani kenan tunda wannan abin da yayi yi ne na shirka isa malam ya kashi karkashin babu min shirki lubsul halqati wal khayti wal nahwi ma da raf'il bala'i aw daf'i raka ba a sa wannan dan cewar shi rigakafi ne kafin ma mutum ya zo abin ya tare balle wani wanda ba shi ba ba ga ana wannan ko balle a kai ga kauda bara ko lankasa kaifi a lankasa kaifi fama na nan na zuwa haka duk wannan baya ciki laya ce za a kudirce a ba mutum ya za duk inda aka harbo shi abin ba zai zo gare shi ba shine kau da bara in an barace ka sai abin ya kau da shi kun fahimci wannan da ba ga galibin su ba yan tauri bane sai ka je na sai shi sai shi shi da gaba sai kallo a ce an gan shi da masallaci a gida ya ce a ɗakin karnuka ne Allah salamatu wa lafiya Allah wannan bala'i ne ba musulunci ba ne bala'i ne bala'i ne sosai gargajiya bala'i ce saboda haka dole mu tashi mu tsamar da mutanenmu mu tsamar da mutanenmu sosai da su da hikima da azanci da isar da sako kaga kananan yara kaga waye manya kaga mata kaga mutum kamar sarkin kokawa ko dan mai nakiya da garma ko waɗannan abubuwan suna da hatsarin gaske ba wai nakiya da garma halattacciya ba duk da ya ce yani haka za ka gan su kaga mai mai wasa da wuka ya danna ta anan yana caka wuka a jikin shi yana waye yana waye yana waye yana waye mai wasa da mijiji ne kaza ne kaza ne kaza duk waɗannan ahwalu shaytaniya ne kuma shaidanu ne suke sawa a haka yanzu fa duk wannan bai yi maganar hanyoyin da ake bi wurin samun layin ba na faɗa mana babu layi daban yake masallar salamatu wal afiya قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التخليف في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك قال رحمه الله فيه مسائل أكركش ونن بابي أو مسائل أبو ونزام فهمت أو أن abu na farko a takhalif kausa su harshe fi halkati halqati akan rataye wani abu a wuya wal ko kuma rataye zare wannan nahwihi ma da makamantansu in an ce makamantansu su ne irin su wuri irin su kashi irin su ido idan kaza idan kaza da sauransu wannan nahwihi ma da makamantansu kenan limisil zalik dan daukewar tsautsayi da ya afka ko cututtuka da suka afka ko kuma ingige su sanya su tun makafin abin ya zo asaniyatu anna sahabiya law mata huwa alaihi ma aflah fi shahidi li kalami sahabati anna shirka al-asghara akbar min al-kaba'ir anna sahabiya lalle sahabi ma shi wancan rajulan din da ya ce rajulan ai ga ba faɗi sunan ba mu ba ne ba saboda cewa aka yi cire sai ba faɗi sunan ba don ba lalle akwai fa'ida wurin ambatan sunan ba yin mutumin da yake zurfi bincike kan ilimi kuma zai samu wannan sunan wannan sahabi din almin da annas sahabiyya lalle mutumin da yake sahabi lau mata inda ya mutu wa huwa alaihi wannan abin yana tare da shi ma aflah da bai rabauta ba dan bai gama zama cikakken sahabi ba kenan na gara mutum ya dauke wannan jumlar ya ce to aya akwai sahaban da yake an ce da su ma aflaha saboda me aka ce mai ma aflaha saboda ga wannan abin da ya rataya wannan abin kuma da shar'i na sahabi ya zama ya yi imani to ga wannan imanin bai gama cika ba kenan sai malam ce fi shahidun a wannan kisar akwai cikakken shaida da kalamin sahaba da irin zantutukan da sahabbai suke cewa anna shirka al-asghara lalle karamar shirka akbaru min alkaba'ir kabair tafi kabira karamar shirka tafi kabira me ce kabira idan ce al-kabira kullu dhanbin lahu haddun fi dunya aw la'ana aw wa'id kullu dhanbin lahu haddun fi dunya duk wani zunubi da je akwai haddi da aka ajiye ma wanda yi wannan zunubin kamar ne kamar sata wa sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala min Allah wannan shine haddi din kamar zina kaga azaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda wannan shine haddi to shine kullu dhanbin lahu haddun fi dunya kenan wannan waɗannan zanubai sun zama kabira tunda akwai haddi a kansu awul la'ana ko kuma tsinuwa duk zunubin da ka ji an ce wanda ya shi Allah ya tsine mishi kamar la'ana Allahun rashi Allah ya tsine ma mai ba da rashawa wal murtashi da wanda aka ba duk tsinannu ne Allah ya tsine ma wanda ya ba da riba da wanda ya rubuta da wanda ya tsaya matsayin shaida da aka ce sai an kawo garanto din sai ya kawo shi ya ce ya sanya ni hannu domin a bashi bashi haramun ne kuma tsinuwar Allah ta haukan shi to haka wannan ya zama kabira saboda akwai tsinuwa a tare da shi awil wa'id ko kuma zinubi ne da wanda yake da shi ba a ce ga haddi ba ba a ce ga tsinuwa ba amma an ce ga narkon azaba kamar cin dukiyar marayu innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayasaluna sayara sai wani ya nuna ashe waɗannan duk kabira ne sai malam ya ce wannan zai nuna maka dalili ne akan maganganun sahabbai da suke cewa annan shirkal asghara karamar shirka ba wai babbar shirka ba akbaru min al-kaba'ir tafi al-kaba'ir zama kabira shirka karama domin shirka karama ittifaqan malamai sun tabbatar da ba ta fitar da mai ita daga musulunci amma ta dora shi dodar akan hanyar fita amma ba ta fitar da shi ba amma yana kan hanyar fita ashe ka ji tana da hatsari kenan shi yasa abdullahi bin mas'ud yake cewa li an ahlifa billahi kaziban ahabu alayya ahabu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan yace wallahi in rantse da Allah akan ƙarya ya fi min da in rantse da wani Allah akan gaskiya domin rantsuwa da wani Allah shirka ce wa min al bi ghairi bari kama ta fi muhkam al-akhbar rantsuwa da wani Allah shirka ne to shi ne ce da ya rantse da wani Allah akan gaskiya kaga ya yi shirka kenan ko kwala ya rantse da Allah akan ƙarya domin wannan kabira ce ba shirka ba ce wanda yake duk da daɗin su bai yi kowanne ba amma dai yana ɗora maka nauyin su ne dan mutum ya ji an ce wannan shirka ce karama sai ya ɗauka a wannan ai da sauki kamar an halatta mai ne alhali ana fayyace mishi ne a ilmance wannan ba su ya sake aikin hajji ba shirka karama amma shirka babba ya taba ya aiki haji shekara goma da suka wuce yanzu ya zo ya yi shirka sai ya sake aiki haji domin da in asharakta la yahbatanna amalu wala takunanna min al-khasirin to da abin yana da hatsarin gaske ba wai ana bambance su ne don mutum ya fahimci cewa ai wannan da sauki wannan kamar ita aka halatta mashi ba a'a قال رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة مسألة أكو من فهمت أولا حديث أنه lalle shi mutumin lam yu'zar bil jahala ba a bashi hanzari da jahilci ba dan cewa aka da shi an inziha cire ta fa innaha la taziduka illa wahana fa innaka law muta alai fa inna law muta wa hiya alai ma aflahata ba a cewa anta alimu ba saboda haka wannan maganar sai malam ya ce wannan dalili ne mai karfi akan cewar ba a bashi uzuri cewa ai ya jahilci abin ai bai sani ba ne sai dai nan gaba kuna gina da kyau sai muhammad bin salih ufimi yake cewa a'a wannan rashin ba da hanzari da jahilci yana da mahanga guda biyu mutumin da ya aikata laifi a inda saƙo na ilimi kaɗan ne yake zuwa mashi mutumin da ke ƙungurmin daji a har yanzu da aka samu ci gaba na wayoyi na sadarwa da tambayoyi ba kamar mutumin da ke birni ba za ga wani mutumin da ke ƙauye sai sun shigo wani maraya da ke kusa da su za su ba da sajin waya kun gane wannan tsaraka mutumin da ke ƙungurmin daji saƙo na da'awa na musulunci baya kai mai sosai waɗannan su ne waɗanda ake ma maganar uziri da za'inci kuna ji amma mutanen da ke cikin birane mutumin da ke garin mina ko yake kwantagora ko yake suleja ko yake bidda ko yake kano ko zaria ko sokoto ko yake gusau ko yake abuja ko maiduguri ko bauchi ko garin gombe ko garin dutse misali kuna jina da kyau ko kuma irin su zantar irin su mai babu yadda za ka ce wannan kana ba shi uzurin jahilci saboda yana birni inda yake matattara ta malamai sosai da sosai za a ga akwai inda ake karatu bayan asuba akwai inda in an yi bayan asuba din wasu kuma za su zo su yi har zuwa karfe tara akwai inda ake karatu bayan la'asar akwai inda ake bayan magariba akwai inda ake bayan lisha akwai su ko babu akwai su me ya hana mishi zuwa ya tambaya kasala ko da ko shi mutumin karkara ne yanzu ba ya shigo birni ba to dole ne ya zama na za mu amalci ne mutumin birni ya shigo shi neman kuɗi ya shigo saboda haka da sassafe ya fita dare duk ma bai fita shi da wuri karfe na ake bude kasuwa a nan mina takwas karfe na ake rufe ta shida to kaga duk fita shi da wuri sai karfe takwas da za a bude wanda yake lissafa mun daga bayan sallar asuba zuwa karfe bakwai da rabi za ga zai samu lokaci da ya amfani da kanshi a addinance an rufe kasuwa karfe shida kuma ana tayar da sallah ne ba karfe da ake tara sallah magariba ba bayan magariba akwai inda ake karatu tuka kullum ina daɗa jaddada cewar ba wai sai duk inda karatu yake mutum ije i karatu dan kada ya fahimci cewar wasu inda mutanen mu suke sai ce ba zai zo wurin alu sunna karatu ba to ya je wurin waɗanda iya da malinka su karatu kuma ya ci magana ta da ce waɗanda iya da su malaman ya je wurin su karatu to ci wannan yana da hatsarin gaske wannan yana da hatsarin gaske wannan ba a mai uzuri da jahilci ya san bai sani ba hukuncin shi wanda isa ne za a mu'amalance shi da shi domin yana inda karatu yake yana inda ilimi yake saboda sai a bambance in ka ji ana batun uzuri da jahilci wa ake ma uzuri da jahilci wanda yake kungurman kawai ba na kawai wanda yake kungurman kawai eh mana akwai kungurman kawai akwai kawai eh mana yanzu garin da yake da gidaje hamsin ka kira shi ƙauye eh za ga ana zaɓen logar gwamnan su ce sai an kawo na yanki kaza wannan yanki ai shi ma kusa ne ai ana ji da shi saboda haka ƙungurmin ƙauye su ne wanda ake magana amma wanda yake birane yake garuruwa da ake da malamai wannan ba mai uzuri da jahilci za a kama shi da jahilcin sani قال الرابعة أنها لا تنفع في الآجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الرابعة لا فهمت أولا بابي أنها للي إتوانا أبن دي دورا هنو لا تنفع في الآجلة باتا تبع أمبانا وأنا الدنيا إتتي الآجلة نن دنيا الآجلة لاهرة العاجلة بالعين إتتي دنيا وتأكد جوتو لإتا الآجلة وتأكد جنكرتي إتتي لاهرة to ba ta taba amfani da shi a nan duniya bal ta durru za ta cutar da shi ne la qauli sallallahu alaihi yace la taziduka illa wahana ba abin da za ta kara maka sai damuwa a nan duniya kenan a lahira kuma ma aflahata na sallallahu salamata wa lafiya al-khamisatu al-inkaru bi taghlizi ala man fa'ala misl zalik al-khamisa na biyar al-inkaru yi mutum musun abin da ya aikata bi taghlib da kausa harshe alaman fa'ala misala zalik ga wanda ya aikata irin haka dan wani idan aka mai magana eh ya yadda a ne magana amma sai ya dinga zargin wanda yi magana ya ake yayi magana da irin wannan tsarin irin wannan usulubin irin wannan yanayin shi sa malam ya ce irin wannan yanayin ana shi ne da kausassan harshe yace in ziha cire ta kaga eh, cire ya sha bamban da cire ta kun gane ko ba abin da za ta kara maka saboda ne saboda shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kaga su abin nan ne malamin su shike karantar da su tun da shi ke karantar da su shi yasan irin usulubin da zai bi da su don a kiyaye sosai da sosai a dan lokacin da malamin ke daukar maka wani mataki akan wani abu karka ce yayi zafi don yanzu shi ne malam kai ne ɗalibi lokacin da abokinka ya ɗauki mataki akan wani abu nan ne kuke tare aboki ta ɓangaren karatu ko da shekaru sun sha bamban ko kuma ta ɓangaren shekaru nan ne za a yi maganganu akan irin almuhim dai mu sani irin ɗaukan mataki da ake ɗauka kowane irin laifi da yanayi akwai irin matakin da ake ɗauka akan shi ba kowane yanayi ne ake lallashi ba inda ya dace a lallashi yin lallashi shine hikima inda ya dace a kausa harshe kausa harshen shine hikima amma inda ya dace a kausa harshe sai aka lallashi bai yi ba inda ya dace a yi lallashi sai aka kausa harshe bai yi ba saboda haka shi a kiyaye qara as-sadisa man بأن من علق wukila وكل إليه التصريح بيان filla-filla bi anna da cewar man allaqa shay'an duk wanda ya irate wani abu wukila ilai za a wakilta shi ga wannan abin da ya rataya za a bar shi ga wannan abin ai ku wannan an gama da shi wanda ya rataye laya sai Allah ya bashi da laya ta kare shi wanda ya rataye wuri sai Allah ya bashi da wurin ya kare shi kaku wannan ai ya isa mutum bala'i Allah karka wakilta mu da abin da muka aikata قال السادسة التصريح بأن من ألق تميمة فقد أشرك التصريح بيان بأن من ألق تميمة ده دون دي ya rataye laya faƙad ashraka to wannan tabbas ya yi shirka ya yi shirka الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى min ذلك من الحمى من ذلك أن تعليق الخيط للرات زري من الحمى سبب yana cikin nau'uka na shirka wato zare da ka ganshi dinnan mutane suna da tamfe a kan shi za ka gana ana buƙatar kaɗin makauniya kamar za a yi ba duhu ma'ana layar zana layar ɓata ga ba haushe kira ta layar zana zai kenan sai an ɓoye ne a ce sai an buta bayan zana kenan a ce ana buƙatar kaɗin makauniya ko kaɗin makaho ko wanda aka yi shi da kaza da kaza da zaren saki ko kaza zaren saki ko zaren kaza zaren kaza kuma zare duk biyu waɗannan abubuwa na shirka ne masu Allah salamatu lafiya qala rahimahullah tasi'a tilawatu hudhifat al-ayata dalilun ala anna sahabata yastajilluna bil ayat allati fil akbari ala al-asghar kama zakara ibn abbas fi ayat al-baqara tasia za fahimta a wannan matsala ta tara kenan tilawatu huzaifa yadda huzaifa ibn yaman ya karanta al'aya aya wace aya ayar wa ina aka farahun billahi illa huwa mushrikun ya karanta wannan ayar ne karanta wannan ayar da yi kuma dalilin dalili ne ala anna sahabata akan cewa lallai sahabbai yastadilluna bil ayat suna kafa hujja da ayoyi allati fil akbar ayoyi da suke magana akan shirka babba sai su kafa hujja da su alal asghar akan abin da ya shafi shirka karama domin sun yi tarayya duk sunansu shirka tunda duk sunansu shirka sai a kafa hujja da ayar da take magana akan babbar shirka sai a kafa da ita lokacin da ake magana kan karamar shirka tunda duk sun yi tarayya a matsayin su na shirka kama zakar ibn abbas fi ayatul baqara kamar yadda abdullahi ibn abbas ya bayani irin wannan bayanin da huzaifa iya ayar suratul baqara ayar wa min an-nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kaga yuhibbunahum ka hubbillah kaga ya suna son andad kuma suna son Allah sai abdullahi bin abbas ya tabbatar musu da shirka al'ashira an an أن min zalik an na من ذلك lalle تعليق eh, wuri wuri a sanya na أصنع ne ko yana da jam'i a hausa sai dai a ce wuri yawa amma a larabci alwada kuma da bai kawo ha'u ta anis ba da bai kawo ah, takuri ba sai ya nuna jam'i domin akwai abin da yake mufradin shi da ta'un jam'insa ba ta'un alwada'atu wuri alwada'u ware kenan albaqaratu saniya albaqaru shanu ashajaratu bishiya ashajaru itatuwa hmm? anna ta'alikal wada lalle rate wuri anil aini don gudun kambun baka min zalik yana cikin nau'uka na shirka kuma har yanzu za ga mutane da wuri har yanzu za ga mutane da wuri alhali kenan wajibi ne mu isar da bayanai ga waɗanda ba su je ba inda bayanan bai kai ba ya zama wajibi a kanmu mu isar da waɗannan bayanan ya zama na hujja dalili bayanai na shari'a ya kai ko ina da ina an na sun daidai gwargwaro an san menene ne wuri eh eh wa rabu sala eh to ke nan in da zai tambaya ne kuma an fassara mishi shi qala rahimahullah al-hadiyata ashara الدعاء على من تألق تميمة أن الله لا يتم له ومن تألق وداعة فلا ودع الله له أي لا ترك الله له الحادية عشرة تقوم شاء addu'a'u ala man ta'allaqa nema. yin addu'a a akan akan ba da yin addu'a gare shi mana roƙa mishi gafara yin addu'a akan shi to nesa da shi addu'a'u ala man ta'allaqa nema. yin addu'a ta rashin dacewa ga duk wanda ya aikata duk wanda ya rataya laya annallaha la yutimula akan Allah kada ya cika mishi burinsa waye faɗi wannan maganar ma'aikin Allah to haza wannan ya isa mutum ya barta banda kuma sauran abubuwan da take dauke da su na laifuffuka wa man ta'allaqa wada'atan kuma duk wanda ya rataya wuri fala wada Allahu la ai la taraka Allahu la kad Allah ya bashi Allah in yadda ya gara ma da shi nasu Allah salamatu wa afiya daga waɗannan al'amura suna da hatsarin gaske da fatan Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana rayukan mu ya tsare mana zuriyar mu dole mu tashi mu faɗakar mu wa'azantar mu nusar cewar ana dogaro ne ga Allah subhanahu Ta'ala shi shi kadai babu yadda za a yi mutum ya ce wai ya dogara ga Allah sannan kuma ya sanya waɗannan ne wai ai an ce tashi Allah ya ce tashi in taimake ka Allah bai faɗi wannan ba kun lura da ce ko amma mutum ya ce wai wani abu ya same shi a yi hatsari da ya tsira ka ji ce ai wannan abin da ya riko wannan layar da aka bashi ba ta da wani nasibi ba ko kuna ganin haka zai yi Wani yana da hatsarin gaske Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik cewa batun waɗannan rataye-rataye da muke yi za a ga 'yan kwanakin na ko 'yan shekarun na akwai akwai kuma wasu da hotonin shehunai kun lura da ce ko za a gani da hotonin shehunai a wuya ko da hotonin shehunai a jikin babur ko a mota ko a ciki wannan duk yana ciki ba shi da bambanci ba shi da bambanci duk man ta'allaka shay'an duk wanda ya rate wani abu lura da kyau hadisi man ta'allaka shay'an za mu zo kan shi kan matanima kenan sosai man ta'allaka shay'an man ta'awwaza shay'an man ta'allaka shay'an wukila li hadisin Abdullah bin Ukayf man ta'allaka shay'an duk wanda ya rataye wani abu kowanne irin abu ne wukila ilai za a bar shi da shi da ana ce an rataya ba za a yi gobara ba gidan mota ba za a sace ta ba wata kuma qamatul kubara wani bala'i kenan da ya kunno kai nasu Allah salamatu lafiya an kai magana kuma a ce ne ga abin da sa aka sa wanda ya sa shi a matsayin zobe ya sa a matsayin zobe akwai wanda suke sawa a matsayin kariya zai kare su ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko zai kare su akwai mata da ake sai musu da in dai tana da shi to shi kenan sai abin da ta ce to duka wannan ya zama shirka kenan amma da wannan kaga sawa a yatsa shine ake magana kenan amma batun a rataya shi a wuya wannan ba maganar niyya ya sa shi ne da niyyar ado ko ba da niyyar ado ba muddin an sa ne zare an sa shi a wuya wannan ya zama shirka dan baya cikin kayan ado a irin wannan sifar sallallahu salamatu lafiya a tambaya ne ta abin da ya shafi ɗakin samari za an manna hotuna nan indiya nan turawa nan wannan wannan bai halatta ba su ya sa shi ne dai saboda zafin gauranta in ya gani ya dinga rage mai zafin gauranta wannan bai halatta eh ba sosai ake samu cikin ɗakin mutum aure almin da ya sa hoto a ɗaki haramun ne sa hoto a ɗaki haramun ne yake cewa akwai abin da ya shafi sayu in saiwa da ake haɗawa domin maganin tauri maganin ƙarfe shin shi ma yana cikin shirka ko baya cikin shirka kullum da ke wannan sai an yi bayani ya aka ɗebo su akwai wanda ake ɗebowa ran lahadi akwai wanda ake ɗebo an za in mutum zai tafi zai tafi da baya ko zai tafi kada wanda ya gan shi ko in ya je wurin ɗiban ga abin da abin da abin da zai faɗa to haka yanzu wannan za a so a ji maganar tukunna ko fahimci wannan da kyau ko domin asali dai wannan babu shi amma lalle ilalla ko sayu da ake hadawa da abubuwa da ake hadawa wani lokacin idan an je sai an ce ku ba mu namu mu ba ku naku kun fahimci wannan ko ku ba mu naku mu ba ku namu ko su ba su nasu su ba su naku yau ba ka zama ko kafin jin da wani yana da bukatar a san shi yana da nahi sharuɗa ɗin ko na ake dubawar lahadi bayan sallar asar dab da rana za ta faɗi a gani wani kuma sai an tuɓe zudir sai an kira kaza an kira kaza an kira kaza kamar waɗanda suke da dafi da ake sawa a jikin masu haka za ka ji ana wannan dafin gida kaza ne mana lokacin da ake gurza dafin ake dafa shi akwai kiraji da ake mishi waɗannan duk kufur ya ce wasu alhamdulillah wasu duk ba a san su ba tauhidi ya fara kama kasa yake cewa magana da muka yi kamar kaho ko layu sai kuna zaune a cikin family house ma'ana gida naku na baki ɗaya iyaye da kakanni sai kai kaɗai ka gane wannan karatun kuma yanzu kai ma a cikin gidan kake yanzu ne abin yi abin yi a rasulun ya ba mu bayani ya ce mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam ne fa bi lisani fa in lam zalika afin iman idan yana da karfin da zai cire watsa da shi shikenan je kona shi in ya san ba shi da wannan karfin sai dai mabaki ya faɗa da baki a yi to sai ya faɗa in ya san ko ya faɗi wannan ba zai yi ba sai ya kyamaci abin a zuciyarsa kafin fahimci wannan da ke ko shi ya tsame kanshi daga cikin abin da aka kudurce a zuciya na wannan abin yana yi wata wata rana sai ga kuma abu ya riga ya kau subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik